Wasika ta Bulus ta biyu zuwa ga Timoti Timoti ta biyu Sura ɗaya Daga Bulus wanda ya zama manzon almasihu Yesu bisa ga nufin Allah, domin in sanar da alkawarin rai wanda yake cikin almasihu Yesu. Zuwa ga Timoti dana wanda nake kauna, alheri da jinkai da salama daga wurin Allah Uba da almasihu Yesu Ubangijinmu su kasance tare da kai. ina gode wa Allah wanda nake bauta masa, da tunani da yake tabbatar mani ba ni da laifi kamar yadda kakannina suka yi, sa'ada nake tunawa da kai kullum dare da rana cikin addu'o'ina. Sa'ada na tuna da hawayenka, sai in ji marmari ganinka, domin in cika da farin ciki. Na tuna da ban gaskiyar nan taka ta gaske, wadda ta kasance a cikin kakarka Lois da kuma mamarka a finiki. wadda kuma na tabbata kake da ita, shi yasa ina tuna maka ka ziga baiwar nan wadda take cikinka, wadda Allah ya baka, sa'ada na sa maka hannun albarka. Gama ruhun da Allah ya bamu bai mai da mu masu tsoro ba, a maimakon haka ya mai da mu masu iko da masu kauna da kuma masu kamun kai. Domin haka, kada ka ji kunyar shaidar Ubangijinmu, ko ka ji kunyata, ni wanda nake a daure dominsa, amma ka hada kai da ni wajen jimrewa cikin shan wahala saboda alheri mai dadin nan, kana dogara a kan ikon Allah. Shi ne kuma ya cece mu, ya kira mu mu zama masu tsarki, wannan kira ba bisa ga ayyuka na samun lada ba ne, amma bisa ga nufinsa da alherinsa. wannan alheri an ba mu ne ta wurin almasihu Yesu kafin kafuwar duniya, amma yanzu an bayana mana shi ta wurin zuwan mai cetonmu almasihu Yesu, shi ya kawar da mutuwa ya kuma bayana mana hasken rai da rayuwar nan mara karewa ta wurin labari nan mai dadi. Saboda wannan labari mai dadi ne aka nada ni mai wa'azi da manzo da kuma mai koyarwa. domin wannan ne ina shan wahala, kamar yadda nake sha ko a yanzu ma, amma duk da haka ba na jin kunya, domin na san ga wane ne na ba da gaskiya, kuma na tabbata ya iya lura da dukan abin da ya bani amanarsa har zuwa ranar nan. Ka rike koyarwar nan ta gaskiya sosai, wadda ka ji daga wurina, ka kuma yi koyi da ita, wato koyarwar nan da ta fito daga cikin ban gaskiya da kauna da take cikin almasihu Yesu. Ta wurin taimakon Ruhu mai tsarkin da yake zaune a cikinmu, ka kula da wannan koyarwa ta gaskiyar da aka baka amanarta, cewa kowa a Asiya ya juya mini baya, har da Phygelus da Hermogenes. Bari Ubangiji ya nuna jinkai ga iyalin gidan Onesiphorus. gama kullum yakan ƙarfafa ne kuma bai ji kunya, wai ni ɗan kurkuku ne ba, a maimakon haka da ya iso Roma, ya neme ni da naciya, sai da ya same ni, bari Ubangiji ya sa Onisephorus ya sami jinkai daga wurinsa a ranar nan, ai, kai ma ka sani sarai irin hidimar da ya yi mini a Afisa.